لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً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 وخير أيامنا يوم لقاء الله رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا أهل كونتا غورا المركب المزجي كونتا بعده غورا يصبح كونتا غورا 'yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan wuri kuma a cikin wannan gari mai tarin albarka a wannan yammaci na litinin wadda litinin ɗin nan tana daidai da ranar sha hudu ko sha uku ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 33 yana daidai kuma ina kyautata da ranar hudu ga watan da idan ya kare ake biyan albashi wata na shida miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam in sa halkabar shekara 2012 Allah ya haɗa mu a wannan wuri saboda dalilin aure da ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a cikin addini abokanmu a cikin rayuwa Allah ya arzuta shi da aure aure alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an nikahu sunnati kamar ragiba an sunnati falaisa minni aure sunnata ce wanda ya ji baya ƙaunar sunnata ima ba ruwana da shi aure alkhairi aure shine tushen abin da yake yada zuri'a a bayan ƙasa don haka ma a cikin sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wato duk wanda ya yi aure ya yi walima aulim walau bishati yi walima koda da akuya ɗaya ne kenan walima tana da matukar mahimmanci ba dai ina so in ce a kwaye abin ba amma in kaje kasashen larabawa sai ka ga kudin da aka tanada na yin walima ya fi kudin da ake tanada na yin aure yawa saboda kimanta al'amarin walima to walima kuma ma'anarta shine a ci abinci a sha a yi farin ciki a yi addu'a ga ango da amarya kowa ya ce Allah ya sa albarka a cikin aure wannan shine walima to kuma saboda munasaba idan an yi walima kuma to kuma sai a zo a tunatar da 'yan uwa alkhairin duniya da na lahira to yau ina so mu leƙa cikin wani gida shi shine ficin gida mafi darajar gida mafi ɗaukakar gida mafi alkhairin gida gidan da ba wanda ya taɓa shiga cikin gidan ya fito ya yi tsaki ko ya yi nadama ko ya sami ɓacin rai gidan da duk wanda ya shige shi ya shiga cikin alkhairi wanda duk ya guje shi ya guje alkhairi shine gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau eh, ina kyauta zaton muna da kamar minti arba'in to minti arba'in ɗin nan cikin gidan annabi muhammadu za mu ɗan zagaya daga farko za mu fara yin sallama ma mai gidan dan a san ko shi waye Allah ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum na'am تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم سيماهم في وجوههم من اثر السجود نعم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضأه فآزره فاستولد فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما mutanen kwanta gora mutanen kwanta gora رسول rasulullah Muhammadun رسول الله محمد Allah yana gaya mana min fauki saba'i samawat daga saman sama ta bakwai ya aiko mafi amincin halittarsa shine jibril alaihi salam ya gaya mana cewa muhammadun rasulullah annabi muhammad manzan Allah ne wa ake kira manzo allazi ursila ilaihi almalaku wa yuhiya ilaihi alwahyu wa yurshid alummata bihadha alwahy hadha al-wahyi waliyaj'alaha ala siratil mustaqim in aka ce manzo shine wanda Allah ya yi wahayi bi shari'atin da shari'a mai zaman kanta in aka ce annabi shine wanda Allah ya yi wahayi ya yi aiki da shari'ar manzan da ya gabace shi wato shi manzo yana da saƙo ne sabo mai zaman kansa shi kuma annabi saƙonsa saƙon annabawa ko manzannin da suka gabace shi ne wato ba abin da yake bambanta tsakanin annabi da manzo sai abu kwaya ɗaya tal kawai shine annabi bai da sabuwar shari'a bai da sabon littafi bai da sabon manhaji amma manzo ولكل جعلنا منهم شرعة لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا نعم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة نعم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله يتي لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا ma'ana kowane ɗaya daga cikin manzanni Allah yace, ce ja'alla lahu shir'a mun sanya masa shari'a wa min haja ko mun sa masa syllabus mun sa masa manhaji ya zai gudanar da wannan shari'ar kowane annabi da kowane manzo Allah ya sa masa Allah maɗaukakin sarki ya ce da ya ga dama da sai ya shiryar da mutane gaba ɗayansu hanya wadda take mataidaiciya amma Allah maɗaukakin sarki ya tsara jarrabar wannan halitta da ka uwa abin da ake kira manzo shine wanda Allah ya yi wa wahayi ya ba shi sabon littafi ya ba shi sabuwar shari'a ya ba shi sabon manhaji idan Allah ya yi wa mutum wannan sunansa manzo to annabi muhammadu manzan Allah ne yana da sabon littafi sunan littafinsa alƙur'ani annabi muhammadu manzan Allah ne yana da shari'a wato wadda take sassauƙa wadda ta saba ma shari'an baya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana shari'ar yace lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نعم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة نعم فيها كتب قيمة نعم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة نعم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ma'ana duk ayat ta baya ku duba tafsirinta amma iya inda zan ɗauka wa ma umiru illa liya'budullah ba umarci al'umar annabi muhammadu ba da ni da kai ya liya'budullah sai dai kawai su bauta wa Allah mukhlisina lahuddin suna masu tsarkake addininsu don Allah sannan hunafa shine manhajin annabi muhammadu alhanafiyati samha alhanafiya a samha wato tsarin da ya saba ma yahudu tsarin da ya saba wa nasara allah maɗaukakin sarki ya sanya shi akan wani manhaji wanda ake kira da suna hanafiya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata riwaya yace usikum bishababi khaira fa innahum araqu afidatan faqad bihanafiyati samha fahalafani shababu wa khalafani ina muku wasiya akan lura da al'amarin samari saboda Allah ya turo ni da hanafiyati samha manhaji tsari na addini mai sauƙi sai samari suka zo suka goyi bayana sai tsofaffi suka saba mu wato wa ma'umiru illa liya abudullah mukhlisina lahuddin hunafa an umarci wannan al'umma da yin ikilasi a cikin aƙida da yin ikilasi a cikin aiki ma'anarsa a yi aikin dan Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah dauke sarki ya ɗora wannan al'umma akan kada ta yadda ta bi hanyar yahudu sannan ya ɗora ta akan kada ta bi hanyar nasara shi ita ce hanafiya duk lokacin da a cikin addinin musulunci kaga wani al'amari ya yi kama da na nasara to ka san wannan abin ba manhajin annabi muhammadu ba ne yana daga cikin abin da ya sa muka ahalus sunna suka yi fatali suka yi watsi da al'amarin maulidi saboda saboda addinin nasara ne saboda addinin nasara ne asalin abin da ake cewa maulud ma'ana happy birthday an same shi ne daga cikin nasara nasara ne suka fara yi wa annabi isa to sai musulmi suka ɗauka mu kuma manhajinmu aƙidarmu sunanta hanafiyyati samha ma'ana abinda ya saba ma yahudu sannan kuma ya saba ma nasara sannan kuma ya saba wa hanyar mushrikai wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da sabon littafi Allah ya aiko shi da sabuwar shari'a wadda take tana da sauƙi a kan in ka kwatanta ta da shari'ar da nasara suke kai haka idan ka kwatanta ta da shari'ar da yahudu suke kai haka idan ka kwatanta ta da shari'ar da ta gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita shari'a ce da ta haɗu da aiki da ilimi a lokaci ɗaya don me da Allah ya aiko annabin ta yi ce laƙad manna Allahu alal mumini laƙad manna Allahu alal mumini na idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alaihim na'am yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma na'am wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin kun ga kuna kallon tsarin Allah ya ce laƙadin mannan lahu haƙiƙa Allah ya yi ni'ima akan wa wa Allah ya yi wa ni'ima alal mu'minina Allah ya yi wa mu'minai ni'ima ba ba'atha fihim rasulan min anfusihim da Allah ya aiko musu manzo daga cikinsu ma'ana Allah bai aiko daga cikin mala'iku ba sai ya aiko daga cikin mutane kuma bai aiko daga cikin yahudu ba sai ya aiko daga cikin larabawa yatlu alaihim ayati ya karanta musu aya ilimi kenan ƙur'ani wayu zakihim ya kuma tsarkake ɗabi'unsu ya gyara musu halayya su zama masu gaskiya a cikin magana su zama masu gaskiya a cikin saye da sayarwa su zama masu gaskiya a cikin mu'amala su zama masu gaskiya a cikin siyasa su zama masu gaskiya a cikin shugabanci da sauran al'amuran rayuwarsu wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kuma ya rinka karantar da su hukuncin da yake cikin littafi da kuma hikimar take ciki ya koya musu tafsirin alkur'ani ya kuma karantar da su hadisai ma'ana fasarar alkur'ani wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan manzan suna cikin bata bayyanannen bata saboda haka Allah maɗaukin sarki ya bashi shari'a bayan ya bashi shari'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar masa da wahayi a lokaci daban-daban ya saukar masa da alamomi daban-daban Allah maɗaukin sarki ya yi masa tazkiya ya bashi tsarkaka a wurare daban-daban na farko Shi ne annabin Allah kwaya ɗaya tilo da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa irin wayannan ɗabi'u na ɗaya harshe da shi ɗan adam yake halaka Allah ya tsarkake masa harshe Allah ya tsarkake masa zuciya Allah ya tsarkake masa ido Allah ya tsarkake masa ɗabi'a Ubangiji ya sa shi akan mafi kyan tada. ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana muhammadun rasulullahi din nan ya ce muhammadun rasulullahi nan la yantiqu anil ko kuma fara daga farkon sura wan najmi idha hawa bismillahir rahmanir rahim na'am wan najmi idha hawa na'am ma dalla sahibukum wa ma gawa na'am wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha a nan Allah ya ce wa najami yana Allah yana rantsuwa da tauraro shi ake ce wa najam idza hawa lokacin da tauraro ya fito karara a fili Allah yana rantsewa da shi ubangiji yana yin rantsuwa da duk abin da ya ga dama a cikin halittarsa ya yi rantsuwa da mutane ya yi rantsuwa da sama ya yi rantsuwa da ƙasa ya yi rantsuwa da bishiya ya yi rantsuwa da abin nan da wato dutse Allah ya yi rantsuwa da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'amurka innahum lafi sakratihim la'amurka innahum lafi sakratihim ya'mahun ina rantsewa da rayuwarka yi rantsuwa da rayuwa yace wal ya yi rantsuwa da wata wa shamsi ya yi rantsuwa da rana wa duhaha ya rantse da walaha Allah ya ce wa ƙuri ya yi rantsuwa da dutsen ɗuri sina amma mu idan za mu yi rantsuwa baya halatta mu rantse da kowa sai Allah man kana haliban fali halif billah auli yasmut wanda duk zai rantse ya rantse da Allah ko ya yi shiru amma shi Allah ba abin da baya rantsuwa da shi da lokaci ne da mu da sai in faɗi abin da malamai suka faɗa akan hikima idan Allah ya rantse da wani abu amma ya ce wannan jami'i za hawa me yasa Allah ya yi rantsuwa me ya jawabul kasami sai ya ce ma dalla sahibukun wa ma gawa ma'ana sahibukun wannan wanda yake cikinku abokin hulɗarku wannan wanda ya zo muku a matsayin annabi wannan wanda ya zo muku a matsayin manzo ma dalla ba batace ba ne wa ma gawa ba gawi ba ne ba gabo ba ne ba kun ga anan Allah ya tsarkake hanyarsa shi annabi Muhammadu hanyarsa tsarkakakkiya ce ba batacciyar hanya ba ce ya tsarkake manufarsa a yanda yake gudanar da al'amura babu wauta ko rashin hankali a ciki ma dalla sahibukum wa ma gawa sai ce wa ma yantiku anil hawa sai kuma ya tsarkake harshen sai ce kuma baya yin firici akan san zuciya don abu ya masa daɗi ya faɗe shi kawai don ya more ko don ya ɓata wa wani ko don ya munana wa wani ko don ya baƙanta wa wani ko don ya faranta wa wani Allah manzan Allah sasuma baya furici akan wayannan wa ma yantiqu anil hawa baya firici don son zuciya in huwa illa wahayun yuha in kaga ya yi firici wahayi ne aka yi masa saboda ka dukkanin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne hadisi wahayi ne alƙur'ani wahayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ala inni utitu alqur'an wa mithluhu ma ku saurara an bani alqur'ani da irin alqur'ani tare da alqur'ani yanda alqur'ani yake wahayi haka hadisi yake wahayi sai dai bambancin wahayaini bambancin wahayin nan guda biyu shine wannan wahayin idan aka yi wa annabi wahayin alkur'ani yakan cewa ɗaya daga cikin masu rubutunsa sai ya ce ɗauki wannan ayar sata a cikin sura mai magana kaza tsakanin aya kaza da kaza har sai da kammala alkur'ani amma shi hadisi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana shi ne don tabbatar da shari'a da tarbiyyantar da mabiya shari'a da kuma tabbatar da adalcin Allah a bayan ƙasa da ka sai zama shi kawai sanin hukunce-hukunce ne na mu'amala Allah madaukin sarki bai yadda ya bashi yana firici na son zuciya ba wannan ba yana nufin annabi baya magana a rayuwarsa da ta shafi 'yan adantaka ba yana yi yana yin magana da ta shafi 'yan adantaka har ma yi magana da matansa har ma ya yi shira da abokansa wannan shi kuma juz'i ne wanda ba a kiransa wahayi sai dai Allah ya ba shi kariya a ciki yadda ba zai faɗi abin da ba daidai ba ne ko son zuciya yakan yi magana har ma misali barira lokacin da ta zo tana kuka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita uwar mumine sayida aisha ta saye ta ta yanta ta a matsayin ta tashi daga baiwa shi kuma mijinta yana matsayin bawa mijin saboda masifar san barira yanzu ita ya ce ba za ta auri bawa ba ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana rusa kuka yana ya rasulallahi ka cece ni ka sa barira ta dawo gidana annabi hasama ya samu barira ya ce ke ya sa ba za ki koma gidansa ba ta ce ya rasulallahi wahayi ne umarni ne kake bani ko kuma a'a shawara ce kake bani annabi ya ce shawara ce nake baki ta ce gaskiya in shawara ce ba fa zan zauna a gidan wannan mutumin ba yanda na zama 'yana 'yantu sai ya zama layi layi yake bi ina barira take wucewa in ya ganta kawai sai kama kuka barira barira wannan in na ɗanyi gaba na shiga cikin gidan annabi muhammadu zan ɗan faɗi wannan saboda guziri ga ango da kuma amarya amma yanzu a ƙofar gidan muke tuku. muna so mu san mai gidan kafin mu shiga gidansa ya zama cewa wannan ya nuna cewa harshensa tsarkakakke ne sannan Allah madaukakin sarki sai ya tsarkake zuciyarsa sai ce ma ka kadhabal fuadu ma ka kadhabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara sai Allah ya tsarkake zuciyar sai ce ma ka kadhabal fuadu zuciyarsa ba ta ƙarya zuciyar manzo Allah ya sulma a tsarkake take zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi a tsarkake take ba ta yin ƙarya sai Allah madaukakin sarki sai ya zo sai ya tsarkake idansa sai ya ce ma zagal basaru ma zagal basaru wa ma tawa qadara Amina ya ti rabbil kubra Allah ya ce ma zagal basaru idansa bai yi zaigu ba wato zaiq min zaga yazigu zaigan falamma zagu azaga Allahu qulubahum sai ya ce ma zagal basaru idansa bai karkace ba wa ma daga kuma bai yi dagawa ya tsetar haddin da Allah ya ce ya gani ba idan manzan Allah sallallahu alaihi yana kallon inda Allah ya iyakance masa ne a shari'ance idansa baya kallon abin da ba daidai ba imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da hadisi a cikin musnad cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato addarimi shi ma ya fitar da wannan riwayar a cikin sunan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune da sahabbai suna cikin tattaunawa sai wata mace ta zo wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama yana daga kansa sai idansa ya fada kan wannan matar to kun san kallo ƙwaya ɗaya a shari'a halal ne ka kallaci mace sau ɗaya ba kuma irin kallon marigayi Allah ya masa gafara ma Allahun ƙala rawi ba dan ya ce tun da kallon ɗaya ne to in ka zuba mata ido sai ta sha kwana a ba irin wannan ba kallon ƙwaya ɗaya irin wannan na tsautsayi to da annabi ya yi shi kawai sai annabi ya sama kawai sai cak sai tashi daga nan gaban sahabbai su kuma ba su matsa daga inda suke ba sai ya shiga cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam bayan mintuna sai annabi hasuma sai ya fito sai ga gashinsa yana ɗigar da ruwa sai suka tambaye suka ce ya rasulallah da yanzu kana tsakaninmu amma yanzu yanzu nan kuma mun ga ka shiga gida kuma ga yanna muganka sai ya ce wata mace ce ta zo wucewa sai idona sai ya ganta to sai nake gaya wa raina cewa da abin da yake jikin matan nan akwai shi a jikin matata dan na goge abin da wato idona ya gani sai na shiga cikin gidana na biya bukata ta kuma na yi wanka na fito wannan shine amfanin yin aure ya yi hatta zuru ويا أيها الجورو أنت لو رأيت امرأة واشتحيت إليها ماذا تعمل أين تذهب في أي مكان تضع هذا المحل كيما الله يباك أولي كيما الله يباك معتا كيما الله يباك تكيركي kuma Allah ya baka wadda kake so kuma Allah ya baka ya ba saboda haka sai ya zama harshensa idansa zuciyarsa a tsarkake take ya ce muhammadun rasulullah ma'ahu معه أشداء alal kuffari رحماء ubainahu. tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fil injil ubangiji tabaraka wa ta'ala yace walladhina ma wayanda suke tare da manzan Allah a wancan lokaci su ne sahabbai a yau kuma suwaye suke tare da manzan Allah suwaye suke tare da manzan Allah ku suwaye ta haka suwaye suke tare da annabi Muhammadu ku ce mu ne suwaye suke tare da manzan Allah suwaye suke ƙaunar manzan Allah suwaye suke biyayya ga manzan Allah suwaye suke ɗabbaka sunnar manzan Allah suwaye suke sa sutura irin ta manzan Allah suwaye suke yin fuska irin ta manzan Allah suwaye suke yin sallah irin ta manzan Allah suwaye suke zikiri irin na manzan Allah suwaye suke tasbihi irin na manzan Allah suwaye suke karatu irin na manzan Allah suwaye suke mu'amala irin ta manzan Allah to ku dakata an situ an situ kowa ya tsit ku ji wayanda suke tare da manzan Allah idan annabi yana magana faka annama ala ru'usihim at-tuyur kai ka ce tsuntsu ne saboda nutsuwa a kansu yanzu za ta yi wanda yake tare da annabi ana wa'azi yana hayaniya zai yi wahala duk wanda yake tare da annabi in ana wa'azi kuma nutsuwa yake in kaga mutum ana wa'azi yana hayaniya akwai wata 'yar bidi'a bidi'a haka wata 'yar ya isa ya isa ma wayanda suke tare da annabi ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum za gan suna da tsanani akan kafirai ma'ana ba su da ƙauna gare su ba su da sha'awar kafirai ba sa mu'amala wato irin ta ƙauna banda mu'amalar saye da sayarwa amma mu'amala irin ta ƙauna ta haƙiƙa ba sa yi tsakaninsu da su da su a shiddawu alal suna da tsananin ƙiyayya akan halayyar kafirai suna da tsananin ƙiyayya akan aƙidar kafirai suna da tsananin ƙiyayya akan mu'amalar kafirai suna da tsananin ƙiyayya akan addinin kafirai ma'ana ba sa ƙaunar ɗabi'u da halayya na kafirai matasa kuna tare da ni yanzu ku kallaci yadda matasa suke tsakaninsu da su da maƙiya manzan Allah yanzu a nan garin abu ne mai sauƙi ka samu ɗan barcelona ko babu watakila ka samu ɗan manchester watakila ka samu ɗan chelsea watakila ka samu ɗan real madrid watakila ka samu ɗan barcelona to yanzu tsakaninka da allah kai dan kwanta gora tsakaninka da allah kiyama ta tashi ga annabi muhammadu ya taso ga hiccan ya fito fari Fat yana haske jama'a dama da hauninsa jama'a sun lullube shi yana haske ana binsa kai kuma sai ga ka a bayan rodinho ko ronaldo kowa kuma ko samuel wa wa 'yaron mama ko da allah barin gaya muku gaskiya wallazina ma'ahu wa alal kufari ma'anar shidda ba yana nufin da ka kafiri ka kashe ba ba yana nufin da ka kafiri ka kama fada da shi ba ba yana nufin da ka kafiri ka kona shi ba ba haka yake nufi ba yana nufin a shiddawu على عقيدة الكفار وعلى حالة الكفار وعلى طبيعة الكفار سنة سننن كامر حاليا طبيعة إن تكاهري وتكافري بايا برجس من زن الله نيكي برجس addinin kafiri ba sa sha'awarsa na manzan Allah suke sha'awa halayyar kafiri ba sa santa ta manzan Allah suke sha'awa in dai wayanda suke tare da manzan Allah ne A ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum za a gansu masu ƙaunar junansu masu jan kan junansu suna ƙaunar yan musulmi Allah yace ce tarahum ruk'an sujjada za gansu a masallaci sun dunkule suna ruku'u suna sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yardar Allah wannan yana nuna cewa sahabbai annabi gaba ɗayansu wato mukulisai ne don wannan ayar a kansu ta sauka kuma su ake nufi cewa aikinsu don Allah suke yi aikinsu don neman yardar Allah suke yi tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fallan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud to haka a fuskar su sai kaga alamar hasken imani sai kaga alamar sujjada wannan ita ce da abin da annabi zai gane mabiyansa idan kiyama ta yi yana nan a cikin muwadda ta imam malik wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makabarta ziyara dan ya je ya ziyarci wayanda suke kwance a kabari sai ya ce assalamu alaikum diyaru qaumil mu'minin nas'alullah lana wa lakum afiya antum salafuna wa nahnu bil athari wa inna insha Allah bikum an qaribin lahiqun sai ya juyo ya kallaci sahabbai ya ce waddittu anni qad ra'aytu ikhwani aw waddittu an ra'aytu an qad ra'aytu ikhwani sai ya juyo sai ya ce ina ma a ce naga yan uwana sai sahabbai suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullah mu ba yan uwanka bane ya ma'aikin Allah qala bal antum ashabi yace a ku sahabbaina ne al ikhwani alladhina ya'tuna ba'd yan uwana su ne waɗanda za su zo daga baya sai suka ce kaifa ta'rifu ikwanaka ya rasulullah ya zaka gane yan uwanka idan sun zo ranar kiyama yace ara'aitu law kana li rajulin kailan gurran muhajjalan fi kailin duhumin buhumin ara'aitum ya'rifuna ya kuke gani da wani mutum yana da doki mai fararen ƙafahuwa guda hudu mai farin kai sai aka shi a cikin dawakai baƙaƙe wulik zai iya gane dokinsa sabai suka ce zai iya ganewa ya rasulallah ya ce haka su ma 'yan uwana za su zo wato gurral muhajjalina min atharil wudu suna masu fari biyar saboda inda suke wankewa na alwala fuskarsu tana haske saboda suna wanke fuska hannuwansu guda biyu suna haske saboda suna wanke hannuwa ƙafafuwansu suna haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ana fadattuhum alal haudi ni kuma je in jira su akan tafkina ya ce wa la yuzadanna rijalan za kuma ku rinka korar wayansu mutane daga cikinsu fa qulu ala halumma sai in ce me yasa ba za su taho ba a kyale su man su zo fa yuqalu la sai a ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak ya rasulullah baka san me suka aikata a bayan ka ba qad baddalu wa ghayyaru sun canza sun juya addini sun yi bid'a sun yi shirka sai annabi asma ya ce sai ya ce fasuqan fasuqan ma'ana can dai can dai Allah ya tsare ni da su Allah ya tsare ni da su wannan yana daga cikin hadarin mutum ya shiga cikin bid'a ko mutum ya aikata bid'a yan uwa tarahum ruk'an simahum fi wujuhihim min athar min athari sujud dhalika masaluhum fi taura wa masaluhum fi injil wannan shine misalin su a taura da linjila to a iya nan zan tsaya daga fasarar wannan ayar saboda yanda naga mintuna sun matso mu ina zuwa abin nawa dole sai ya zama da sauri don ga wani mutum nan da takaddu a hannunsa yana nema ya so mu bani tsoro wallahi kai ta kuna jina ko fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam gidansa yanda gidansa yake mutawadi'un wa mutaqassim wa musallat ginin gidan annabi wato triangle ne triangle ne ta gaba sai ya yi faɗi sai ya biyo layi sai ya yi siririta ya yi baya wannan bayanin in na ɗauke shi zai yi tsayi da yawa saboda bayani ne da yake bukatar kusurwa kusurwa yanzu saboda Allah ya taimake ni da zama a Madina yanda aka zana gidan manzon Allah sallallahu alaihi kuma muka je gurin lokacin da babu kowa a cikin masallacin aka kwatanta mana nan ɗakin wance da wance akwai alama ma nan ɗakin wance da wance wanda sun shige cikin kewayen kabari ba a nuna mana su ba ina fata kuna fahimta wato gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wani gida ne mai ban sha'awa in kaga tsarin gidan daga lokon gidan gidan sayyidina ali bin abi talib yake gidan yarsa amma abinda nake so kawai mu shiga cikin gidan yanzu gidansa gida ne mai ban sha'awa akan yi abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam inda wadata akan yi abinci sau uku in babu wadata akan yi abinci sau biyu in babu gaba ɗaya akan haƙura a ci dabino da ruwa gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba gida bane mai tarin dukiya lokacin da ya zo madina sallallahu alaihi wasallam allah ya mallakar masa awaki guda ɗari awakin ya ce awaki da tumaki abu ɗaya ne yana da alganam mi'atun min alganam yana da tumakinsa ko awakinsa guda ɗari duk lokacin da ɗaya ta ƙaru in wata ta haihu sai a yanka wata ba su ƙaru ba ba su ragu ba har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shekarar da zai bar duniya daga nan awakin na suka rinka raguwa suna raguwa shi kansa sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga gidansa idan zai shiga gidansa sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallama ya ce wa mutanen gidan assalamu alaikum wa rahmatullah mutanen gidan su amsa masu cewa alaikum assalamu wa rahmatullah idan ya shiga cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam yakan fara daga ɗakin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka yake ɗakin sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fara yi wa matarsa sallama idan ya yi mata sallama wadda take ɗakin bayan ya yi wa sauran in ta tarbo shi sai kuma su shigo cikin ɗaki tare da ita kuma sai ya sake mata sallama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin gidansa abin da yake fara yi yana fara yin asuwaki ne saboda mai saboda kada matansa su shaƙi wani abu wato daga cikin bakinsa da ya zo kawai sai ya sa asuwaki sai ya goge bakinsa yana goge bakinsa sallallahu alaihi wasallam sai ya simbanci matarsa ya simbance ta kuncin dama da na hagu don ya nuna mata ƙauna da kasancewarsa tare da ita sallallahu alaihi wasallam a cikin gida yakan zauna ya taya mutanen gidansa ayyuka an tambayi uwar mumine sallallahu radiyallahu anha sai tuna aisha cewa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasancewa idan ya shiga cikin gida qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mihinati ahli ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama a cikin abinda mutanen gidansa suke aikatawa mihina shine aiki idan suna girki yakan je ya taya su aikin girki a wani lokaci in suna wanke-wanke wani lokaci yakan shiga ya taya su irin wannan aikin da suke yi a cikin gidansu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gida ne wanda wani lokaci annabi yakan zauna tsakanin shi da matansa gaba ɗaya su ci abinci kuma a lokaci ɗaya kuma a kwano ɗaya tare da wayannan matan nasa guda tara sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zama yake da shi da su su zauna su ci abinci a tare wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan takaita a ɗakin matar da yake ya ci abincinsa shi shi kaɗai inda za ku duba suratu tahrim da dalilin saukar suratu tahrim da za mu fitar da wa'yansu 'yan abubuwa kaɗan daga cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي لم لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك نعم والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم نعم والله مولاكم وهو العليم الحكيم نعم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نعم فلما نبأت به وأظهره الله وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا نعم قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله الله يساك الخير وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ɗaya daga تنسى matansa سيتنا حفصة sai tuna hafsa ta tafi gidansu sai sai ta shiga ɗakinta har ma tana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusance ta a ɗayan riwayar da imamu bukhari da imam muslim sun fitar da ita daga sayyidina umar bin al-khattab cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam gariyinsa ya waye yakan tashi daga ɗakin matar da ya kwana sai ya rinka bibiyar sauran ɗakunan matansa sai ya je wani ɗaki ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai matar ɗakin ta ce wa alaikum salamu wa rahmatullah ya ce kun kwana lafiya su ce sun kwana lafiya ya tambaye su al'amura na rayuwa sai annabi ya fita daga wannan ɗakin sai ya koma ɗaya ɗakin sai ya gama da ɗakunan gidansa gaba ɗaya dukkanin matan ba irin ta alhajin birni ba wanda shi yake zama a tiraka kowace ta zo ta gaishe shi shi annabi shi yake zuwa ɗakunan yake gaishe su to in yaje ɗakin zainab ummul masakin ita zainab tana da tarihi a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita bata taba barin taro ko sisi ya kwana a ɗakinta ba ana mata laƙabi da ummul masakin saboda taimakonta saboda tausayinta saboda yawan ba da sadakarta idan annabi hasima ya je ɗakinta kafin ya zo ta tanado masa zuma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗakin to in ya gaishe ta kuma sai ta ɗauki zuman nan sai ta bashi sai ta bashi koshiya ma'ana wani cokali sai ya rinka shan zuma sai su daɗe suna hira sai wannan abin ya dami uwar mumine sai da Aisha dan me yasa ya fi daɗewa a ɗakinta sai ya damu sai tuna Hafsa dan me yasa yake daɗewa a ɗakinta sai suka rinka tattaunawa wai me yake faruwa sai sai Hafsa ta ce ni zan baki shawara kin san annabi baya so a ce an ji wari a jikinsa saboda shi Allah ya yi masa wani irin jiki na daban wanda ba shi ne irin jikin da ya yi wa sauran mutane ba sauran mutane idan na yi gumi ko haran ma ya yi gumi sai mu rinka yin wari in annabi sallallahu sama ya yi gumi sai gumin ya rinka kanshi kamar an sa turare wata rana ya taba shiga gidan ummu ya kwanta ya yi bacci da rana sai gumi ya rinka zubowa daga cikinsa sai umar warka ta sa wani dan ɗabinan wata 'yar kwalba ko wani abu sai ta tari guminsa sai ta sa shi a cikin kura tandinta sai ya zama wannan wato in ta sa kwalli daga wannan kura tandin yini take tana yin ƙanshi idan mutum yana ciwon ido da ta sa masa wannan kwallin idan ya warke ta ce kin san baya so a san jikinsa akwai wari a jikinsa in kina so ki gane tunda idan ya fito daga ɗakin ta ɗakin ki zai zo to kawai yana shigowa ki ce masa inni a shimmu minka hatul ma'afir ni fa ina jin warin tafarnuwa a jikinka na san zai baki labari ta ce ni ko zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam kowa shegari wannan al'amari ya auku yana shigowa ɗakin uwar mumine sai da aisha sai ta ce inni a shimmu minka hatul ma'afir sai annabi hasama ya toshe baki ce la yace ma huwa asal sakadnihi zainab yace wallahi ba wani abu bane zuma ne na sha zainab ce ta bani to su dama abin da suke so kenan ya auku su san menene wai yake faruwa dan su ma in za su iya yi su yi to sai ya zama cewa ya labarin ya bayyana Allah madaukin sarki yana kishin manzon Allah kamar yadda ya inganta a cikin hadisin Anas ibn Malik anas bin malik yana cewa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahadin annabi baya daukan fansa akan kowa illa an tuntahaka hurmatillah sai an keta alfarmar Allah sai fayanta qimulillah sai ya dauki fansa dan Allah to haka kuma Allah sai ka yi masa abu ya kyale ka amma in ka taba alfarman manzon Allah ba zai kyale ka ba sai ubangiji ya dauki mataki a kanka kai suka haɗa kai ga daki sau ba kuwa a tsakani da Allah ina zaton da masu da wuta da mai MC tare suka haɗa kai so yake ni sauka ni ko ban sauka ba sai ce light off <laughs> shike da yanzu ya tsayar da ni gaskiyar lamari wallahi abin da yake raina kuma nake so in faɗa wallahi ɗan ƙanƙani na faɗa wallahi wato ina so in gaya ma angon nan da wallahi zan koya masa wasu dabaru da ake a gida zai yi wahala su matarsa ta soma kinsa da wuri kuma da na ɗan gaya wa amaryan nan abin da ake yi wa miji a gida a cikin gidan a gidan annabi muhammadu fa za mu koya abin saboda mu ahlus sunna ne mu ba mu da abun koyi sai annabi muhammadu ba ma kwaikwayon shehuwa ne ko wali ne ba abin da ya sha mana kai da walittaka fa waliyuna muhammadun wa shaykuna muhammadun wa qa'iduna muhammadun wa imamuna muhammadun wa murabbina muhammadun wa qudwatuna muhammadun wa nahnu ala sunnati muhammadin tsakani da Allah ya kamata in sauka daga nan don kar rusa abin nan assalamu alaikum wa rahmatullah shak abubakar abdullahi Gero, tare da shi akwai alarama muhammad nasiru salisu gwandu daga kano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 كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الديبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك asaya an yaba a saka rabbuka makaman mahamuda wa rabbi a da mudakhala sidikin sannan kuma wa akharijni mukhraja sidikin wa ja'alni min a sultanan nasira wa ja'a الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله سركي ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا بكوتا قل كل a'malu ala shakilati to saboda me a a'lamu biman huwa a ahada sabila Allah sarki sadaqallahu alazim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجرنا من النار ما بعد 'yan uwa musulmin tudun wada Kwantagora, Kwantagora Local Government, Niger State, Nigeria, Afirka duniya. A ah, ‘yan uwa baƙi da ‘yan gida manyan manyanmu shugabanninmu da muke tare da su kuma ‘yan uwa na addini ah, a Sheikh Muhammadu Awal kontagora. Hmm. a sheik muhammadu sani a tsafe da kuma uban kungiyarmu alhaji muhammadu tasi'u kwantagora da kuma mai masaukinmu kuma amini alhaji zubairu sp kwantagora da kuma alhaji muhammadu a yahuza imam ko da kuma usad shehu abubakar tudun wada aboki suruki to sai kuma usad shugaban kungiya na kwantagora local government alhaji abubakar musa da musad aliyu umar ko a barajen kwanta gora kenan ko da kuma mataimakin shugaban majalisar malamai manyan 'yan agajinmu da mu da usad abubakar sahabi da mu da suke nan baki da 'yan gida maza da mata da masu rikodin sautul hikima zaria sautu sunna mena da kuma annur a sokoto sautu rijali sunna sokoto kaduna sautu rijali sunna kaduna da annur daga sokoto masu rikodin da'awar sunna ahalis sunna wal jama'a muna yi muku gaisuwar islama baki da 'yan gida assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ah, yau muna tsammanin sha hudu ne ga rajab hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yana yiwa kuma yau ne hudu ga watan june ya haihuwar annabi isa da maryam in saha alaihi salatu wasalam shekara dubu da goma sha biyu kamar yadda bayani ya gabata aure ne na abokinmu kuma kaninmu dan uwa a addini usad bilyamini alhaji aliyu kwantagora Allah ya masa ni'iman aure ya yi sanadin haɗa mu a wannan wuri taro kamar wa'azin ƙasa muna yi masa addu'a sautin mu da naku da shi da amaryar shi Allah ya masa albarka amin muna yi musu roƙon Allah ya yi ma'auren su albarka amin Allah kuma ya haɗa su ga dukkanin alkhairi Allah ya ba su zuri a ba Allah ya haɗa hankulansu Allah ka yi gudunmuwa da alkhairi a gare mu ka sanya albarka ga wannan haduwa da muka yi amin Allah ka shirya da mu ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin Nigeria muna roƙon Allah shi mana dace a cikin wannan darasi da za mu yi babban malaminmu wanda yake ya gama digirin shi a jami'atul islamiyya madina a sheik muhammadu sani ashir allah ya saka masa da alkhairi allah ya masa albarka allah ya sa ya gama lafiya ya zo da 'yan uwansa malam hassan da sauran jama'a da suke tare tare da namu muna roƙon allah ka taimake mu mu yi muwafaka muna da malamai da suka tafi karatu muna roƙon Allah ya bude ƙirjinsu ya ba su ilimi mai amfani shugaban malamai na State Ustaz Aliyu Adarawa yaro da gari abokin tafiyar manya Ustaz Muhammadu Bello dukkansu da iyalansu da Ustaz Isa a Zuru Kwantagora ko Kwantagora Zuru duka Allah ya masa albarka ya sa karatunsu su ya tsawaita rayuwarsu da kuma alaramma malam nasir ko amma ba gondu ba Allah ya dawo da su lafiya yau darasinmu na yau da kai da kaya dun na wuya ne abin da nake nufi shine darasin da za mu yi a yau takaitaccen darasi ina so mutane su fahimci wannan da'awa fa ta yi nisa tafiya ta yi tafiya ɗazun nan muke tattaunawa da sheikh sani ashir a hanya mun fito daga kebbi, wato in zai yiwu don allah kowane mu ya ma Allah alƙawali yi daure ya yi kafin mutuwarsa ka yi ƙoƙari ko kana wa'azi ko ba ka wa'azi ko kana alarama ko kai ba alarama ba ka yi ƙoƙari Allah ya shiryar da wani mutum guda a hannunka kada ka bar duniya sai ka yi ma Allah wannan ƙoƙari ko dai kirista ne ka yi ƙoƙari ka ga yadda za ka yi wurin hikiman da Allah ya baka da basiran da Allah ya yi ma ka yi ƙoƙari ka sashi ya musulunta ko kuma kila wani anne ne a cikin jeji ka yi ƙoƙari da hikiman da Allah ya baka ta dubaran arzikinka ko ɗaukakarka ko dubarunka ka yi ƙoƙari kan ka bar duniya ko da mutum ɗaya ne ya shiga musulunci ta dalilinka ko kuma dama da shi wannan mutum musulmi ne amma akwai wasu abubuwa da shaidan ya rinjaye shi a kansu yana aikatawar alfasha yana yin ta'addanci yana wasu abubuwa mai yiwa yana wasa da sallah mai yiwa bai yin azumi mai yiwa bai zuwa wurin wa'azi mai yiwa addini bai sha mai kai ba amma kuma abokinka ne kila kuma ɗan uwanka ne kila kuma yaronka ne kila kuma kai kuna aiki ma'aikata ɗaya kila sana'a ku ɗaya yi ƙoƙari ka gaya za ka yi ka jawo hankali na ya daina wannan aiki kamar yadda kun karanta ko da cikin buguyatul musulmin kun ga hadisin da aka kawo malamai sun kyautata gamsuwarsu da wannan hadisi inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ma ali bin abi talibin radiyallahu anhu allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hannunka mutum ɗaya ya gane gaskiya ya yi aiki da ita mutum ya shiryu ya zama musulmi ko kuma ya bar wani aikin asha ya zama mutumin ƙwarai mai aƙida mai imani ka samu wannan kafin ka bar duniya ya fi alkhairi da a cika duniya gaba ɗaya da jajayun raƙumai a baka wai bi ma'ana duk arzikin duniya allah ya shiryar da wani ya gane gaskiya ya gane sunna ya gane aƙida gara wannan alkhairin bisa ga duk duniya a cika da arziki a baka allah ka shirya da mu ya ku uwa ku duba cikin garuruwan da muke zaune muna da 'yan amaguwa muna da wasu 'yan caca ne wasu 'yan karta wasu makiɗa wasu 'yan wiwi kada ka sa tsakanin tsakaninka da kowa ko da mutumin nan yana aikin da bai da kyau ka yi tunanin ta inda za ka ɓullo mai har Allah ya baka shi ka jaye shi ya zama mutumin kwarai abinda Allah ke so kenan shi yasa ma'aiki ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi fa in lam yastadi ban ji ku ba fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa dhalika aful iman kada ku dogara ga masu wa'azi su kadai yanzu ka ɗauki masu rikodin din nan ko su ci riba ko ka su ci riba su ke ɗauke da rabin wa'azi a duniyar yau domin yanda mai wa'azi ke zuwa shi yada wa'azi shi yi wa'azi yana karewa kila waɗanda suka taru wurin ɗaya suka ji wa'azin wani ma ya zo wa'azin amma wani dalili ya sama bai ji abin da bai fahimci me ake cewa ba amma in suka yi rikodin mutum ya je gida cikin tsanaki ga ya shi gefe da shi a zaune ta sha ɗan kwalin nan ɗan diko haka mai kallon arewa ta maso yamma sai ka ga yana yana yasa kaset sai ka ganin da nan ya gane me ake nufi saboda ga wani abun da ke ƙara mai basira a kusa da shi saboda haka su ma suna ɗaukar wani kaso mai zaman kanshi wurin yada addinin musulunci ina direbobi ku yi ƙoƙari ku sai kaset kaset in kuka yi lodi kwanta gore ne za ku je jaba ko makera ko za ku je ibadan ko ilorin ko lagos ko za ku je Kano Sokoto Abuja ku yi ƙoƙari hizan akwai wani kaset wanda ke jan hankalin mutane sai ku dinga sanya shi a cikin mota lokacin da kuke tafiya fasinja suna cikin kwanciyar hankali fasinja suna cikin natsuwa sai ku sa musu kaset kafin a ci kilo 100 kilo 200 wani ya karu da wani abu wani ma sai ka ji ya ce don Allah ka bar mini wannan kaset kaga daga nan kai ne sanadi to haka nan ya kamata kowane mutum cikinmu don Allah ka yi ƙoƙari kana da gwaggo kana da kawu kana da tsohonka da rai tsohuwarka da rai kila ko arwalla ba su iya ba yi ƙoƙari ka gaya za ka yi su iya arwalla tun ba su mutu ba don ka su yi hasara rayuwa kana da wani ɗan uwa don Allah ka yi ƙoƙari ya za ka yi ka dawo da shi akan daidai kada ka ce ga wani mutum wanda kai kana ganin gaba ɗaya ba zai shiryu ba a'a domin wannan mashi'a ce ta Allah lalle Allah ya yi magana cikin ƙur'ani farkon suratul baqara Allah ya ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a andartahum innal na kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun to malamai sun ce wannan aya ba a kawo hujja da ita in za a gaya ma mutum gaskiya ko mai taurin kan mutum ga ƙin addini ba ka ƙaddara mai bai shiriwa abinda dai Allah ke so yi iyakan naka ƙoƙari kun ga jirgin da ya faɗi jiya Allah ya ji kan musulmin da a ciki amma ku ji abin tausayi waɗanda sun kafi zama manya a cikin jirgin nan jama'a duk hagu-hagu ne wato abin tausayi mutum bai sani ba yana ɗauka yana da lokaci ya biya kuɗin shi ya shiga jirgi ya ba da tiket ya yi diresin zai je ya yi kasuwa kila business zai je wani abu jirgi na tashi sama sai ga matsala ta shiga kuma an ƙone kenan an tafi alkiyama don haka ku yi ƙoƙari yadda za ku jawo mutane ga addinin musulunci kukanku da Allah ya shiryar da kai rahama ce ta Allah Allah ya yi magana a cikin alkur'ani suratu nur Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum walaula wa rahmatuhu ma zaka منكم من هدينا بدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يتي والله ولولا فضل الله عليكم يا كيدان أجدي يا كي اهل السنه لمن يا اهل السنه مي وعزي ya alaramma ya kai uban kungiya ya shugaban kungiya da ku da matanku da kuke faɗi tashi ga ɗagawa sunna in ji Allah ya ce ku tausaya ma waɗanda ba su gane addini ba domin kukanku da kuka gane addini walaula fadlillahi alaikum in ba don falala ta Allah ba da ya yi a kanku in ba don kyauta Allah ba in ba don rahama Allah ba in ba don gudunmuwar Allah ba in ba don tausayin Allah ba kai kan ka san shekarun baya kai ma tsohon shege ne amma yanzu ga ka da geme ga ƙur'ani cikin kanka can dori kai ɗan disko ne fa yanzu ga shi ka zama ustazu in za a ba da sallah unguwarku kai ake gabatarwa shi yasa Allah ya ce ka tuna ba kuɗi ka ba Allah bai shiryar da kai baiwa ce ta Allah tausaya ma wanda bai gane ba ka ɗauki matakin gane da shi walaula fadlullahi alaikum wa rahamatuhu in ba don falala Allah ba da yi a kanku da kuma rahamarsa kai ma zaka minkum min ahadin abada da babu wanda zai zama musulmi da dukkan ku Tony Blair za ku zama George Bush wallahi falala Allah ce kawai da rahamashi domin shedan ga yawan shekaru shedan shi da ilimi na, shari sharri ga shi ba rago ne shedan bai zuwa sana'a balle ya shagaltu biɗa abinci kada ya ɓadda ku dare da rana yana nan saki a farfajiyar duniya shedan na da runduna kowane ɗan adam kuma akwai shedan cikin jiki ne hadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi mamaki da annabi ya ce masu hadda shi yana da shaidan annabi ya ce wallahi hadda ni ina da shaidan sai dai ni allah ya taimake ni shaidanin da aka yi a taci da ni na yi mai wa'azi ya musulunta allah ya kare ni ba zai sake bani baka shawara ba ba zai sake ingiza ni ga halaka ba amma abubakar giro shaidanin shana nan dan iska yana nan malam kabiru gombe shaidanin sa dan iska yana nan daram Allah ramma nasiru salihu gondu shaidanin sa shaidani yana nan don haka duk wanda ya ga ya bi Allah to rahama ce kawai ta Allah Allah ya yi magana cikin suratul qaf inda Allah yake cewa ranar kiyama wa qala qarinuhu rabbana ma ataqaytu wa rabbana ma walakin kana fi dalalin ba'id ranar alkiyama in an gama haduwa mutum ya tabbata ya halaka sai ya dora kawo magana cewa ai shedan din da an ka hada da shi suna rayuwa tare shine ya bar da shi sai shaidan da ya ga alamar kirawo shi za a yi sai shi bayyana ba wancan shaidan babban ba a'a shaidan dai wada kagga yawan ku in ku dubu na to shaidan dubu na in ku miliyan ne to shaidan miliyan ne yana kuma ku dibi hadari salawatullahi wa salamuhu alai ce shi shaidan ka yi hattara da shi yana iya shiga cikin jikin dan adam majar dam yan inda jini ka iya bi kamar allura IB in an yi ta a jijiya jini na iya bi ta jijiya ya bi ya kalwada allurar ta shiga ko ina haka shaidan na iya bi ta jijiyarka in ya gane bai halaka ka ga ido ba yana iya bi ta jijiya ya ɓadda idonka ya sa ka kallon haram in ya gaba ka iya kallon haram yana iya bin ta jijiya ya bullo maka ta kunne ya sa ka sauraron disco ya sa ka sauraron alfasha ya sa ka sauraron kide kide ya dai halakar da kai in ya ga bai samu sa'a ba yana iya bi ta hannu ya sa ka ka taɓa haram ya sa ka ka ɗauki haram in ya ga bai samu sa'a ba yana iya bi ta ƙafa ya sa ka ka je wurin haram ya sa ka ka taka haram yana iya sa ka ka ɗauki haram yana iya sa ka ka yi magana haram yana iya in ya ga duk bai yi ba yana iya shigewa ya tare wurin baccin shi cikin zuciyarka ya ɓata maka niyya ya ɓata maka ƙoƙari ya sa maka girman kai ya ɓata maka manufa ya ruguza maka aƙida ya ruguza maka addini saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mutum kowane ɗan adam na da wannan shaidan suna sai ya shewa ce a'a ni ba ni nisa baka baka shawara ba ni ba ni na ba kai ko ka ce a'a shedan in ba don kai ba mi ka hana ni bai Allah shi ko ya ce a'a kaina sai Allah ya ce a'a a la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i sai Allah ya ce kai kai kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya la taqtasimu ladayya kar ku yi gaddama gabana kar ku yi husuma gabana ba a jayayya a gabana ba a faɗa a gabana kai da kai kai kabbar da shi da shi da ya ɓace bisa shawararka laqad qaddamtu ilaykum bil wa'id dukkan ku na hukunta muku warantin ku da kai da shi kun tabbata a jahannama malamai suka ce wannan it is a special announcement wannan babbar sanarwa ce cewa ko tsohonka ya baka umarnin halaka kai yi mai da'a ka halaka da kai da shi duka wuta za ku ƙare ko da mu da muke hawa mimbari muna wa'azi in mutum ya gaya maka magana da ba ta gaskiya ba ka hau kana zato ne malam kana zato ne mai a imani kana zaton gaskiya ya ɗora ma ashe akan ɓanna ya ɗora ka in ka hau ɓannan nan da kai da malam wuta za ku ƙare babu uzuri to inda ya aza ka ga daidai ka hau daidai ba aljanna za ku ba to haka in ya aza ka ga bata ka hau bata halaka za ka yi shi yasa komi kaunarka ga malami komi kaunarka ga ƙungiya komi kaunarka ga uban ƙungiya komi kaunarka ga shugaban malamai komi kaunarka ga shugaban ƙungiya komi kaunarka ga ɗan agaji komi ƙaunarka da alarama komi ƙaunarka da ɗa'aka ga tsohuwarka da tsohonka da sarki da gwamnati da sojoji da 'yan sanda da makota da sarakuna wanda duk zai sa ka wani abu da kowa da kowa ya gaya maka madogara ya ce maka ƙala lahu ya ce me ƙala rasulullah ya zan ka san ba ra'ayi ne kabbi ba ka san ba tunanin shi kabbi ba ya zan ba ƙurar shi kabbi ba ya zan ba babban riga shi kabbi ba abinda kabbi qala Allahu qala Rasulullah abinda kabbi yadda Allah ce sa wannan aya Allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula fadlillahi alaikum wa rahmatuhu in ba don baiwar Allah ba falala Allah da jinkan Allah da ya maku ya shiryar da ku ma zaka minkum min ahadin abada da ba a samu mutum guda cikin ku wanda zai tsalkaka walakin na laha yuzaki man yasha sai dai mashi'ar Allah ce ka zama ahali sunna mashi'ar Allah ce ka zama mai son wa'azi mashi'ar Allah ce yanzu ga kukun taru wani da ya ji labarin wa'azi akai unguwar ma sai ya canza kai kana nan ka ce ka matsu ka shigo ko wani ya take ka an matse ka kana son ka shigo yan agaji sun ce wuri ya cika ba mu yadda ba ka tsaya nan kai ku yi baya ana turin ku kana gaba ana tura ka baya to shi ko wani na can yana gudu in yuriduna illa firara to ka gode ma Allah da ya maka gudunmuwa kafa zuwa daga kalmar Allah ka gode ma Allah da ya maka gudunmuwar sassan jikinka ka je ka ba da su ga addinin Allah shi ce walakin Allah zaki man yasha wa huwa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma yana da ilimi menene Allah ke ji Allah na jin bitin na hat ɗinka sanda zuciyarka take bugawa kana neman gaskiya Allah yana ji don haka yana jin addu'a ka inda kake cewa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wannan addu'a da kake yi kullum kana roƙon Allah ya shiryar da kai Allah ya ce ya ji addu'anka ya san shari'a kuma shi yake iya ba da ita ya ce wa yazidullahu alladhina hatadaw wa yazidullahu alladhina huda Allah ya yi alƙawali wa yazidullahu alladhina hatadaw huda duk masu son gaskiya masu son su gane gaskiya masu son su san inda shiriya take su bi Allah ya yi musu alkawali zai aza su ga shirya Allah zai aza su ga gaskiya ko da ko suna cikin gurɓatattar rayuwa in zuciyarka tana da kyau in ji Allahu subhanahu wa ta'ala ya ce zai ɗora ka akan tafarki na ƙwarai Allah ya ce na jahadu fina lanahdiyanna walladina jahadu fina nahum subulana hmm. wa inna Allaha lama'al muhsinin Allah ya ce wanda duk ya ga hana haraka addini ya ba da gudunmuwarsa mai kuɗi ya sa kuɗinsa mai ilimi ya sa iliminsa mai ƙarhi ya sa ƙarhinsa mai lokaci ya ba da lokacinsa mai shawara ya ba da shawara mai rikodin ya yi rikodin mai tukawa ya kai ya tuka ya kai mai ba da masauki ya ba da mai ba da kujera ya ba da mai ba da ruwa ya ba da mai ba da shimfiɗa ya ba da mai ba da mummuni ya bai mai sauraro ya saurara walladina jahadu fina waɗanda suke ƙoƙari a cikin addinin mu lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su ga titunan da in an hau zai kai aljanna za mu aza su ga hanyoyin da in sun bi za su gane abin nan addinin Allah ka ya ku Allah Allah ya faɗa cikin alkur'ani suratul fatir yana cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu جزاه الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يوكرهم إلى أجل مسمى إن جاء الله يتي ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة Allah ya ce inda da kayi muna ƙyas na laihi cap mu ka tak kana laifi kap mu kama ka usazu ka fasani ma taraka ala zahariha min ba min da ba da ba a samu wanda ya tsira ba wannan aya ta tona muna asiri ashe duk tsawon ganin wai kuskure nike ashe duk ƙur'ani ne yana da kuskure ashe su malam awwal marafa dukkaninsu suna kuskure Allah ya ce wallahi laifuffukan da kuka yi mini asirce na yau da gobe inda da an yi laifi in kama mutum ban ɗan jinkirta mai hashi tuba Allah ya ce ko mutum guda cikin ku ban bari duk ina murkushe ku gaba ɗaya hikimar wani wallahi na gode wani yana zaune ce to Allah shi ya muna jama'a ku tausaya ma 'yan uwanmu da ba su gane sunna ba ku ɗauki mataki Allah ya gane da su kuma bari in gaya ma ka bar kyamba mu sani ba ko suna ganewa ko ba su ganewa Allah ya ce mu ba mu sani ba abinda dai aka ce yi ƙoƙari misali unguwarku akwai makaɗi kada ka ce ko gaisuwa ba kai da shi mm yi ƙoƙari cikin gaisuwa ka samu abin da ka kaɗa mai na shirya unguwarku akwai ɗan amaguwa kar ka ce babu ruwanka ai 'yan iska na ai wa'yanga 'yan karnukan siyasa ne in yi ƙoƙari bari in gaya muku rikicin da an ka yi kaduna wata shekara da an ka ci zarafin manzon allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wata jarida wadda ake kiranta this day mm. zamanin eh, zamanin 1999 ne ko lokacin obasanjo ne shugaban nigeria suka ce wai zaben sarauniyar kyau da za a yi musulmi na ta maganganu wai ba su yadda ba wai ba su yadda ba sai mai magana ya ce wai ai da ma manzon Allah annabi Muhammadu zai taho a shema mai karuwan nan gaba gare da ya ga wadda ka yi mai Allah ya shiryar da su ku tsaya ku ji ya ku bayan Allah lokacin da mutane suka tashi za su yi rikici a Kaduna ba ustazai yan amaguwan ga da kaka gani wallahi su suka yi tsaye suka ce sai inda ransu ya ƙare tun da an taɓa manzon Allah saboda haka ku yi ƙoƙari ko karuwai ne ina iya tuna wata shekara zamanin sojoji lokacin ina ticin wata makaranta sarki sani model primary school ina, dawowa daga makaranta a, lokacin nan karuwai suna nan birji ko'ina a cikin garuruwanmu akwai gidajen karuwai da gidajen giya a wannan lokaci ina tafiya kawai sai ɗaya wata karuwa ta ce ga wani giro ni dai inda zan samu ina son in yi mai tambaya sai wata ta ce ke ya kaza kaza ga ina aika sauraren ki ta ce wallahi sai na gwada ina biyowa bayan police station ta argungu nan ne kan hanya ta zuwa gida sai ɗaya ta ce malam sai ni dube ta sai ni tsaya sai ta zo kusa gare ni ta yi tsaye tana ɗan shakka shakka sai ta ce mini malam ka yi haƙuri da tambayar da zan yi maka ka san mu karuwai ne ku yi mana addu'a Allah ya shiryar da mu ta ce amma tambayar da nika yi maka yanzu in mun ka yi zina har mu muna wankan janaba kahin mu yi sallah <laughs> ta ce wani malami ya gaya masu cewa janabar zina sai dai jahannama na ce mata malamin da ya gaya muku wannan magana bai gaya miki gaskiya ba saboda haka Allah kamar da kice ina roƙo Allah ya shiryar da ku tana suna ganin na fara magana da ita sun kai su talatin duka sai ga su sun zo amma abin da ya ban mamaki wari suka yi dui dui dui ni wannan abin shi ya bani mamaki a wari sai ce mata don haka zina kowai jima'i da iyalinsa zai yi wankan janaba ya samu lada kowai zina zai yi wankan janaba don ya samu tsarki kurum wanda zai ɗau ƙur'ani wanda zai yi sallah wanda zai yi wani abu sai wata karuwa ta ce a malam yanzu mai yin zina kuma a ce yi sallah miya amfanin sallah ni ce to wannan shi a halaka ai ta hanyar sallar za ki samu dama ki ce Allah ya shirye da ke har Allah ya karbi addu'a ki suka kama taɗi a lokacin sai wata mata ta ce min to malam ni da aure nake yanzu amma yau shekara ta bakwai ba a san inda nake ba to aure na na nan ce auren ki na nan abinci bincika mijinki bai sake ki ba auren ta ce duk wanga abu da nayi nace ani ban san ke komi ba to in takaita muku ba zan so in gaya muku sunan matar ba da ta ji wannan sai ta koma gida mijinta yi hankuri ya zauna da ita a yanzu nan cikin 'ya'yanta akwai wanda yake wa'azi saboda haka ya kai abdallah bawan allah da ka gashi a hannunka ka ganka shiryayye ka gode ma allah shi yasa cikin addu'o'in da ma'aiki alaihi salatu salam yake yi a gaban sahabbansa yana cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq kun ga wannan ha aljanna ga nasin qur'ani ya tabbatar da yan aljanna cikin godiyarsu ga lafazinsu hakanan kuma a so da yawa ma'aiki in yana addu'a yakan bijiro da wannan aya a cikin addu'a sahabbai haka suke yawan karanta wannan addu'a suna cewa mun gode ma Allah da ya shiryar da mu akan addinin musulunci wa ma kunna linahtadiya mu darajar mu bata isa ba mu zama shiryayyu laula an hadana Allah in ba don da Allah ya shiryar da mu ba saboda ka suna yi ma Allah godiya ya kai bawon Allah in kana ganin don ka karatu ne yasa Allah ya shiryar da kai ka zama ahli sunna wallahi ba haka bane mutun nawa adda karatu akwai masu karatu in an mai da su gulbi an ka kaɗa ka za ka yi iyo hakka mutu baka kai ganga ba amma suna nan cikin ɓata suna nan suna tsahi suna nan suna duba suna nan suna ba miyagun 'yan siyasa sa'a suna sa su wanka da ƙur'ani suna sa su su je su zauna su haɗa ƙur'ani da mani su haɗa ƙur'ani da jinin haila su haɗa ƙur'ani da jinin biki tare da cewa suna da ilimin addinin musulunci saboda haka nan iliminka ba shi ke sa Allah shirya da kai ba shirya baiwa Allah ta man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ke nufi alkhairi a kansa Allah zai ba shi fahimtar addini ku diba iko na Allah annabi Ibrahim na aljanna mahaifinsa na wuta ku diba ikon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana aljanna baffansa abu talib na wuta ya jama'a ku dubi annabi nuhu yana aljanna ga uwar gidansa tana wuta ya jama'a ku dubi nu abin nan lut alaihi salatu wassalam yana aljanna uwar gidansa tana tana wuta ga annabi nuhu aljanna ga dan cikin shi kal'ana a wuta shirya ce ta Allah jama'a ku gode ma Allah in Allah ya shiryar da ku ku yi kokari ku yi lallashi ku sa hikima ku sa dubara ku kira mutanen da ba su gane ba ko Allah na sa su dawo ga hanya don kai kan kari tseta da rijiya ka yi ta baya walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba inda Allah na kama kowane yayi laifi nan da nan katatau a kama shi ba a ba shi damar ya tuba ba a ba shi damar ya saurari wa'azi har ya bar laifin Allah ya ce inda haka muke yi tun farkon farawa ba mu bar ɗan adam ɗaya ba yana yawo a ƙasa da yanzu duk mun ƙare da su walakin yu'akhiruhum ila ajalil musamma sai dai mu da kanmu cikin in inji subhanahu ya yace haka muke jinkirta ma mutane har zuwa wani irin lokaci wanda ainihi ajalil musamma lokaci abin ambato na yankewar ajalinsu ko kuma busa ƙaho ko kuma haɗuwa gobe gaban Allah domin a shari'a a nan cikin suratul yasin Allah ya jinjina wata magana wadda mun gode ma Allah da muka samu irin wannan ni'ima inda Allah ke cewa zira qauman ma unzira aish zira qauman ma unzira abahum fahum gafilun ya ku ahli sunna kutuna shekara talatin a baya inda Allah ya karɓi rayuwarka shekara talatin a baya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kai bawan Allah ka tuna shekara hamsin a baya da tun can Allah ya karɓi ranka ba a kafa wannan ƙungiya ta fara wannan da'awa aka buɗe ilimi mata suka yi karatu da an ce an busa ƙaho shekara arba'in a baya kashi tisa'in da tara cikin ɗari na matan Najeriya wuta za su kar ku manta daidai wancan lokacin fa mata ba sa karatu kar ku manta daidai wancan lokaci alƙalai ba su hukunci da abin da Allah ya hukunta wurin idda wata uku ɗaya ake rubutawa ko ta yi haila ko bata yi ba kar ku manta wancan lokacin inda mutuwa ta zo mana wallahi da mun shiga da mun shiga uku amma Allah ya jinkirta mana har muka karbi fahimta da'awa har ga mu muna wa'azi yau ina Dona sama yau ina Willie Jackson yau ina Michael Jackson yau ina Bob Marley and Willis yau ina Fela onikola Fokuti and African 70 ina inda ba don Allah ya ba da yawancin rai ba a lokacin an ka mutu shekara arba'in hamsin a baya wallahi da mun shiga uku alarama shekara talatin kai ba alarama bane ma shekara arba'in a baya kai ba alarama ba ne ina malam awal awwal marafa kai fa shekara talatin da biyar a baya wallahi ba malami ba ne kai fa ashe kenan Abin da kuka samu na gajiya tsawon rai ba karamin hikima ne ba ba karamin baiwa ba ne kakanninku da suka wuce a baya in za su yi wankin ango ba su san walima ba in za a yi aure ba a san walima ba abinda sun ka sani wanke ango wanke amarya rawar daɓe ɗauka abin ga matan kunguwa su ɗauko amarya ana gantsi ana waka zabo goma barewa goma zabo goma amma Allah cikin ikon shi da rahamarsa yanzu ga shi kun zo matanku yanzu ga su cikin hijabai can dori matanmu ɗan zane guda ne a gaba kai wallahi inda zan gaya maka shekara arba'in a baya mafi yawan budare babu budurwar da ka lullubi ko guda ɗaya duk kwanta gora in ka ga budare lokacin kwankwaɗo na aka sawa kwankwaɗo wani ma bai sami a kwankwaɗo ba to ɗan kwankwadon nan shi ɗai na aka sawa lokacin ba a fara bireziya ba ba a fara hijabi ba ba a fara lullubi ba har da dan kwali ba a fara ba haka nan mace ka hitowa gudun katuwa da ita haka nan kuma lokacin ba abin kunya na ba saboda haka wasu kuma lokacin in an je wanke ango za ka gani ranar da za a kai amarya ake hisuwa. jama'a gari su taru makiɗi ya zo yana mata kiɗi ana nan ba nan ba nan ba nan ba nan to ka Allah sai ina tunda ba nan ba wallahi ina gaya muku sai amarya sai ta ɗaga hannu sama kiɗi ya kai kiɗi ko ina sai ta buga zane daidai al'aura farjinta sai ta bugi zane pap sai ka ji makiɗi ya canza kiɗa ana ayyena ayyena ayyena ayyena ayyena ayyena jama'a ku bari in tambaye ku ba mu gode ma Allah ba da ya mana tsawon rai amma ga yanzu ga ina gaya muku ga wagga shekara ma wanda duk ka gani ɓatacce to shi ya ɓatar da kansa in ka ga mutum ya ƙi gaskiya to shi ya ƙi gaskiya amma yanzu gaskiya ta buɗe ko'ina an ja aya a rediyo an ja aya a talabijin ga bcd ga bdb ga, eh, ga menene ga satellite ga handset ko'ina mi ruwanka da kiɗe-kiɗe yanzu bari in gaya maka wani abu wai bari a yi wasa kwaikwayo in ji matan kanawa bari a yi wasan kwaikwayo in ji 'yan wasan kwaikwayon kaduna wai bari a yi wasan kwaikwayo in ji wai 'yan kwaikwayon sokoto da na abuja da na lagos da na maiduguri da na adamawa wai kun san tunaninsu bari su yi don su koya ma mata wai dubarun zama gidan aure a ɗan yi wani makirci don a koya mata yadda za ta yi ta kare kanta wai shi addalilan matanmu akan sawo kasusuwan kanawa ku bari in tambaye ku karuwa na iya koya ma mata aure alheri mata alheri addede ta koya ma karuwa alheri ko ko karuwa ke koya ma mata aure alheri ya za a yi karuwa taƙi aure taƙi ubanta taƙi uwarta taƙi musulunci taƙi Allah ya za ta yi ta zo ta hanyar wani abu nata ta ce za ta koya maka wani abu Allah ya ce a'a awalam yakfihim anna anzalna awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutli alaihim yaya ta hanyar kidi za a ce a gane gaskiya ta hanyar kidi a samu ilimin shari'a ƙarya ne Allah ya ce a'a awalam yakfihim bai ishe su ba anna anzalna alaykal qur'ana yutla alaihim yanzu ƙur'ani bai isa hujja ba karatun da kuke makarantar eh, madarasa bai isa ku gane abin da daidai ba in wani makirci ne in wani yaudara ne in yadda za ku kare kanku Allah ya ce ƙur'ani bai ishe ku ba ai ƙur'ani ya ishe ku ya mutum zai ce wai sai dai ya tai wurin kiɗe-kiɗe wai nan zai koyi darussa kai tsiro kimi zai koya maka sani dan jami zai koya ma mina na za su koya maka ka ɗauki dona sama cikin wata biyu da ya wuce dona sama ta mutu sai ni ji ibrahim alfa ahama har sai da ya ban tausai yana hilin a bari ya huce yana o'o oh, oh, boya allah ga ta rasu ni ce ibrahim ka ga bonin ɗakin duniya dona sama in ba ku san dona sama ba cikin waƙoƙinta akwai waƙa kala ɗaya bari ɗan haɗi oh love to love to baby to na bari haka na wannan dona sama last moon Allah ya karbi rayuwarta wai ita ta yan America ke bata lokacinsu wurin tausaya ma mutuwa anniya wadda ko waka in tana yi sanda take waka love to love to baby tana da dogo taguwa da dan wani pant dan karami haka take sa hannu ta dauko wannan rigar babba ana mata waka oh love to love to baby tana dage wannan tana gwada ma mutane bayanta tana gwada ma mutane menene zaka tausaya ma mutuwar wannan boyar Allah anniya anniya kahira kawai banda ka ce Allah ya ƙara ƙarhin ƙasa nauyin ƙasa saboda haka ya ku bayin Allah Allahu subhanahu wa ta'ala yana tunatar da kai yi ƙoƙari, yi ƙoƙari, ka gode ma Allah da wanga zamani da ka samu kanka a ciki ko da yake yana da haɗari, amma kuma yana da alkhairi yau in kaga ko sarakuna ne za ka ga walima ake yi za ka ga ana ta musabaka cikin ƙasa ana koya ma mutane haƙiƙanin karatun ƙur'ani in da mun mutu shekara arba'in a baya wani ma fatiha ta Allah ya sauƙaƙe wani ma wanda zai yi raka'a nawa mafi yawan mata a da abin da suka ɗauki a zahar raka'a biyu biyu na akai su yi biyu su sallame su yi biyu su sallame har yanzu ga karkara inda wa'azin ahali suna bai kai ba inda suke kore izala matan garin nan ga na ɗiɗɗiɗɗib ba su iya wankan janaba ba ba su iya wankan jinin biki ba ba su iya komai ba sun hana izala ta shiga su ko garin su malaman garin ba sa iya yin wa'azi ba sa iya faɗa musu gaskiya allahu subhanahu wa ta'ala ya ce walau ya akhizullahu an bi zulmihim sai ya ce me ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله سبحانه وتعالى ولو يؤخر الله ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم عند الله ينا غغاوا ككما كو ذنوبانكو Allah da zaluncin da kuka yi ta hanyar zunubai Allah ya ce wallahi da yanzu kuma kun gama yawo wallahi Allah ya ce ma taraka alaiha min dabba ya ga yan uwa ayatan ta suratul fatir kenan da in ji Allah ya ce da ba mu bar wani mai tafiya a bisa ƙasa da ba mu bar ko ɗaya ba daga cikinku. sai dai Allah mai rahama Allah mai jin kai kai wallahi ba mu kadai ba har da manzon mu ma'aiki alaihi salatu wassalam wani abu ya faru wata gaba Allah ya ce mai wallahi ka kudu da kai da wanda kuka tsaye da shawara walaula kitabun sabaqa menene laula kitabun min Allah mm-hmm. sabaqa lamassakum fi ma fattum fihi azabun azim Allah ya ce ma ma'aiki alaihi salatu wassalam annabin Allah shawarar da kun yi da kai da sayyidina abubakar da umar kuka rinjayi sayyidina umar akan shawarar karɓar ganima wallahi inda ba don nina ni ce ku je ku yi shawara ba inda ba nina ni ce ku yi shawara ba ga harkar yaƙi ka kira su kuka yi shawara kuka yi matsayar a karbi ganima maimakon a kashe makiya Allah Allah ya ce wallahi inda ba da nina ni ce ku yi shawara kuka yi ba ba da umar inda ba don da umarni na kuka yi wannan ba aka samu kuskure wurin aikin da kuka yi Allah ya ce wallahi da azaba mai tsanani ta shahe ku in ji ma'aiki fa da shi da sayyidina Abubakar la ilaha illallah wannan aya abinda take karantar da ku tana karantar da ku ne cewa in Allah ya maka baiwa shiriya to akwai bukata ka gode ma Allah kai ma ka ji daɗin abinda Allah ya maka Allah ya yi magana cikin suratul shura inda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa menene walau walaula kalimatun sabaqat min ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم الله يتي kai ma كان wallahi in ba don wata kalma ba walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba don wata kalma ba da Allah ya riga ya alkawali cewa ba zai yi sauri ya fara hisabi ba da an yi laifi zai bari har wani lokaci a gaba a gaba ya ba da kofar tuba da sauransu in ji Allah ya ce wallahi da an samu matsala da an samu matsala ya ce min rabbika sabaqat min ila ajalin musamman lakudiya da Allah ya ce da mun kare wallahi da mun yi hukunci kamar yadda ta faru ga annabi yunus alaihi salatu wasalam ko kuma jama'ansa inda allah yake cewa walawala ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يتسوم تاني يونس لو كتند سنك كوري النبي يونس ya yi hushi ya gudu ya basu wallahi in ba don jinkan Allah da rahama Allah da ya a kansu ba haka kawai Allah ya ɗage daga abin da ya yi niyayi na saukan musu na azaba ya ɗage annabin sai ya haƙuri ya dawo suka sake karɓa ne suka tuba suka zama shiryayyu Allah ya ce wallahi inda ba don rahama irin tamu ba da jin kai irin namu wallahi don ba mu taɓa samun irin haka ba a bangon duniya sai dai wannan jama'a Yunus wa'anda yake lokacin da suka yi imani sai muka canza manufarmu Allah ya yi alkawali in kana kan dumu-dumu da saban Allah kana cuku-cuku da zunubi amma in ka saranda dare ɗaya ka tuba Allah ya ce ya yi maka alkawali zai canza abin da ya niyya ko da Allah ya rubuta sunanka a lauhil mahafuz zai yi maka azaba tubanka na sa Allah ya canza abin da ya yi kyakkyawan ɗabi'a kana sa Allah ya canza abin da ya rubuta ya gama ya mala'iku a canza a goge shi daga ɓangaren wuta a mai da shi layin aljanna Allah ya riga ya mana irin wannan alƙawali shi ya ku yan amaguwa ya ku yan bid'a ya ku mutanen kadiriya ya ku mutanen tijaniya ku zo mu haɗa kai da mu da ku mu koma ma kitabu wa sunna ku zo mu rika addinin Allah ku daina bid'a ku daina biyar kowa sai wanda Allah ya maku umarni ku bi in za ku bi kuma ku yi biya irin wadda addinin Allah ya yadda ya ku kiristocin Najeriya ya kai goodluck ka zo ka musulunta ya gudlo ka zo ka musulunta ka zo ka musulunta ya good luck ya kai obasanjo ka musulunta ya ku ministocin Najeriya ya gwamnonin Najeriya ya ci ya 'yan majalisa a yi karya sandan nan a bata a ɗauko littafin Allah a aje a gaba a yi shari'a da shi ku ji tsoron Allah ku sani shekarun ku na karewa mun gani wai wani in ya zo ya aje sanda sai ya yi wani dukawa Allah ka gafarta ma yariman bakura Allah ka ji kan yariman bakura ku duba ko a satellite in ya je ya ba da motion ba ka gani ya yi masanda sujada wata rana a bana da aka ba da fulawa a kabarin dogon yaro shi ma vice president na nigeria alhaji na madisamba mun jinjina mai ni ina kallo ne a satellite ina dibin da ya aje fulawa ga kabarin dogon yaro dama abin da aka yi a kahirta su in suka aza fulawan na a kabarin dogon yaro sai su ɗanyi baya-baya kaɗan sai mutum ya duka haka sai ya yi sujada sannan ya ta inda zai na namba disambu bawan Allah yana aza fulawa da ya juya kawai sai ya ta haka nan ya rima ku dinga kallon su a majalisa in suna motion ku kalle su sandan nan da ka gani bautar ta kai to cikin su wasu ba sa yi haka nan kotu magistrate court in ana shari'a da zarar alkali zai hitowa za a je a buga bun bun sai a ce court to in alkali ya hito da irin kayan nan nashi in ya zo ya zauna bai wa cikin ka'idar shari'a Najeriya kiristoci ɗaya na aka samu don ɗaya mu zama kirista mu kayarta sai ka ga alkali bai zauna sai ya ɗanyi haka wai suje da kotu lauya in zai hita kotu ko da ya gama eh, ayyuka nai in zai hita ya yo baya baya in ya zo bakin koha sai ya koma juya ya dibi gehen alkali sai ya suje da haka kaga ɗan ƙaramin kahi ne wallahi haka nan suka to ire-iren waɗanga abubuwa ya ku matasa in kuka yi ilimi kuka girma ku dinga yin motion don Allah a kakkaɓe mana christianity cikin aikin gwamnati a kakkaɓe mana wannan a bari kowa ya rika addini ne ta yi ta amma kar a sa mana addinin addinin addinin su a cikin abin da yake dole on the most sai mun je mun aikata irin salute wai yanzu ga kawai in babban mutum ya mutu a Najeriya wai sai ka ji an ce wai keep silent for for Mr. President keep silent for the late minister keep silent for the next senator da ka ji an ce keep silent ko keep quiet ne Anas Zubairu keep quiet ne ko keep silent to to keep two minute ko silent wallahi kahirci na addu'ar kirista kahirci na wallahi suka sa kukuna yi sai ka ga wai har da sarakuna mu sai ga mutum na iska wai yayi haka addinin Allah bai yadda da wannan ba mu in musulmi na ci hankali mu ce Allah ya gafarta mai mai rahama an ka ce mu yi mai jana'iza mu yi ta'aziyya ko ba haka an ka ce ba an ka ce mu yi mai addu'a mu ba a ce muna wayo keep silent wai two minutes silent kaga mutum ya soke kai amma in kuna gaddama ku tai coci ku leƙa ga taga in suna addu'a ku gani in ba yana ta tasu kai ba za ka ga sun soke kai sun yi haka kamar wanda an kamari uwa ta yi abin da muka samu sanar da ku wallahi addinin Allah wayan gado abin yaudara ta wallahi yaudara ta mu muna son mu ɗebe igiya kahirci ga wuyoyinmu na zaman mu cikin Najeriya duk inda wani kahirci yake mu gora wasu ce sponsor din mu aka yi in akwai wanda ya ba mu naira daya a Najeriya ko wani gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ɗan takara da ni da Nasiru Gwandu don mu zo kwanta gora mu yi ido kihi ido bado in ba a faɗa mana cek ɗin ba inda an ka bamu in an ba mu naira ɗaya Allah ya isa in ba a tona mana asiri ba wallahi babu wani fati a duniyan nan da ya je kira mu wanda ma ake kamfen a kan shi lokacin ba mu ma san inda yake ba wallahi ba mu da alaƙa da wani fati wanda za mu yi wa'azi saboda shi la ilaha illallah ka tara mutane ka ja ƙalallahu ka ja rasulullah saboda ka ci jingaka ai duk mai wa Allah cin huska irin haka wallahi Allah zai wulakanta shi babu ruwan mu mun iyaka lokaci yayi mun ga ga abin da ya kamata iyakan mu mun hada wa mutane mun yi gaba iyakan mu kenan ba wani fati kuma lokacin da muka yi wannan kaset ai ba ko kai abin ga ana gama eh, election primary election ne ko to don Allah mutanen Kwantagore ina tambaye ku abinda mun ka hodi cikin wannan kaset akwai guda wanda idon ku bai gani ba ra'ayi na mun yi ba ayata ba dukkan abin da mun ka waɗi ciki ɗauko kasa ɗin ka yi tanin one after the other za ga dukkan su sun faru har da mutumin da ni ambaci suna ne ni ce yaudara ta ba bayyana ba amma addu'a mu addu'a mu Allah ya shiryar da batacce Allah ya dawo da mai imani ga gaskiya shi ko batacce Allah ya dawo da shi akwai hanya akan hanya dalilin mun saboda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a Allah ya ce walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya ga dama la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda ubangijinka na so malam nasiru na'am babu kahiri inda ba in ubangijin kana so wallahi da ya so da babu ne duk duniya da Allah ya so da babu dan bid'a duk duniya da Allah ya so babu mai tsahi babu mai shirka babu mai wata al'ada ba mai shan giya ba mai zina ba mai luwaɗi ba mai caca ba mai roborin ba mai gungume babu mai iya shege a cikin ƙasa don me ya za ka ya Allah sai ya ce la'amana man fil ardi da duk wanda a bisa ƙasa ya imani sai ya ce mi kulluhum in baka gane ma'anar man fil ardi ba kulluhum dukkansu in baka gane ba jami'an gaba amma in ji Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam anta nasa hatta yakunu mu'minin babawan Allah afanta tukurihun nasa hatta yakunu mu'minin kai ke iya tilasta mutum sai ya zama muni kai ka isa ka tilasta jama'a duk su zama mumunai kai iya kakka ballig ya ayyuhar يا أيها الرسول بلغ, بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس kai annabi tashi ɗaya faɗi saƙona ni Allah ka iya da saƙona gaba ɗaya ka waɗa musu gaskiya masu nuhin ka da sheri in Allah shine zai kare ka wallahu ya asimuka minan nas shi yasa a jikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa walau sha'a rabbuka inda ubangijin ka ya so la amana man fil ard da dun masu doron duniyan nan bisa ƙasa da sun imani kulluhum dukansu jami'an gaba daya afa anta tukrihu nasu hatta yakunu mu'minin kai ka isa ka tilasta mutane sai sun zanta akan imani sai ya ce a gaba وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله والله وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله bai yiwuwa in ji Allah ce rayuwa ba za ta yi imani ba bai yiwuwa wani rai imani illa bi iznillah sai in Allah ya tashi sai in Allah ya yadda. ko da yake wancan mashi'a ce amma ba cikin yadda Allah suke kahirci ba ba cikin yadda Allah suke luwaɗi ba ba cikin yadda Allah suke zina ba ba cikin yadda Allah suke ta'addanci ba amma kuma haka Allah ya kaddara don kowane al'amari muƙaddari ne kuma in Allah ya kaddara roƙi Allah ya canza maka mai da kai na kwarai in ba shi ba wanda ya kaddara nan akan ka cikin mashi'a sa to haka zai ingiza ka kuma a cikin wuta don bai isa a ce yi laifi ba aya ta gaba sai ya ce me أب وما كان لنفسي أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون الله الله رما الله ياي magana cikin alkur'ani cewa ko ka iya wa'azin ko ka bude dukkanin iliminka ka zube ka ta kare komi naka ya kare innaka la tahdi man ahbabta in لا تهدي من حببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو, وهو, وهو, وهو أعلم بالمهتدي الله يتي إنك لا تهدي من أحببت baka iya shiryar da wanda kake son shiryarsa ko kana son mutum ya zan ahli sunna baka iyawa abin nan iko ne na Allah walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama Allah ke mai da shi akan hanya kuma bari a gaya ma magana ɗaya. bari ganin dubban mutane zube a bangon duniya Allah yana kallon wanda zuciya ta take da dama dama wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi an mafi sani ga waɗanda su ko ka gansu cikin ɓata. ba na ba gane gaskiya abba ai baran da duk an ka ganta ana amsar ta. amsarta alhikimatu dalatul mu'min hmm. hikima ce wadda take ta bace wa mummuni duk inda ya ganta aina ma menene hmm. wajadaha akhazaha hmm. duk inda ya ganta me zai tab abinda ake nufi anan gaskiya ita ta a aikin mummuni bidatta na hikai Horauta gaskiya da kai horauta shari'a da kai wata rana ko sai ka kacince ta hannun ɗanka kakka ce ni ɗana na wai ashi amsa kana biɗa hikima kana biɗa shirya kana biɗa sunna kana biɗa gaskiya kana biɗa abin da a addini sai dai ya faɗa hannun makiyinka babu ruwanka ta amsa inda siyasa ta ko makiyinka ya kaɗa ma ƙuri'a ba ka so makiyinka na bai ƙaunar ka amma ya to ya kaɗa ma ƙuri'a ka ta, a ko ƙuri'a ka ban so ka taɓa gani an shewa ka kai ko to haka nan in gaskiya ce in shirya duk inda ka ganta ko daga namiji ko daga musulmi ko daga kahiri ko daga ɗan ɗariƙa ko daga ahli sunna ko daga ɗan shi'a ko daga ɗan gargajiya ko bance ko namiji ko babba ko yaro malami ko jahili mai tsawo ko gajere mai ƙiba ramamme mai kuɗi talaka don allah duk inda ka ga gaskiya an dukka. kamar mahaukaciyata ta iske ka da damin kuɗi a je amma kuma duk jikinta kashi na ko ina da jinin haila duk ya bata mata jiki tana biyowa ta ga damin kuɗi sai koɗe ta ɗauka ta sa ga hamu ta ta sheƙa da gudu ga kashi ga wari tsari ga na jinin haila tana ta gudu ƙyale tana kai bin ta za ka yi ka amshe ka wanke kuɗinka ka sa a jihu ta da dauɗarta ko ba haka za a yi ba to haka nan na gaskiya duk inda ka ga gaskiya ko na ga dan bid'a na yi sauri tafke ta tafke ta tai kai aiki ba shi can da halaka te ya ku bayin Allah ku koma gida kuwa iyayen ku wa'azi da yawa kuna nan da wasu mutane iyayen ku kuna yi musu lalura amma arwalla ma tsoho bai iya ba daure faɗa mai baba e don Allah ina son ganin ka ku keɓe daga kai sai shi sai Allah to baba abin da ya sa ka yi hankuri da abin da zan haɗa ma kai ka sani makaranta to a wallar da ka yi ɗazu sai ka yi mai bayani da Allah ku bari in tambayi ku in mutum ya shiga aljanna akwai wanda kaka son gani fiye da uwayenka to sai malam ko saboda haka ku taimaka ma yan uwanku in ce in ka bashi kuɗi amsa shi kai mamma Allah shi ma albarka wallahi ka gani ɗana na bani to ga yan murtala to ai gara wanda ya karanta ma tsoho ne nasiha da wanda ya bashi miliyan goma don hadisi guda wallahi ya biliyan biliyan hadisi guda in mutum ya baka kai aiki da shi ya ya ɗauko tirela ta biliyan na dalas ya baka don wa'ancan lokaci gare su wanga ko har abadan abada ya ku yan uwanmu bayan Allah maƙotanmu da ba ku gane wa'azinmu ba kuwa Allah ku yi mana fahimta mai kyau ku sani izala ba ta ɗora ku ga ra'ayin wani mu kanmu da kun gani ba biye junanmu na muka yi ba sai dai inda an ka ce a yi ɗa'a ga shugaba ko a yi ɗa'a ga kaza ko ɗa'a zamuyi sai in ɗa'a ta da Allah ya yarda da ɗa'a sai in ɗa'a ce da annabi Allah ya yarda da ɗa'a babu walakanci cikin tafiya a halin sunna bai kamata ku zauna cikin gidajenku kai ba ka bari matanka su yi makaranta gidanku kun kashe gidanku kai ba ka gane addini ba matanka ba su gane komi ba ba su karatu fatiha ga matanka ba su iya ba hmm? yanzu kuma kai in an ce ma ga ƙur'ani ba ka iya karanta komi ga 'yan ɗiyanka ka kai su makaranta ahli suna mina na aka biya oh, oh ko in a koya musu izala to mina na izala halal ai ba wani abu na izala ba yi karatu ka yi aiki da karatunka shi na izala yi karatu in ka yi karatu abinda ka gani na karatu yi aiki da shi ba sai ka zama dan agaji ba ba sai ka zama adarawa ba ta yi karatu ta yi aiki da karatunka shi yasa kullum in ina magana nikan ce gwamnoni ku ji tsoron Allah wa'azin ga da kun ka bar talakawan ahli suna suna faɗi tashi suna yi ku wa Allah ya ɗora ma shi ku ji tsoron Allah zuwa Abuja ba shi ya aikin ku ba ɗaure ma musulunci gindi a aikin kuma tsaika na musulmi ministoci ba ku zuwa wa'azi ku ji tsoron Allah ba ku wahi ƙarfin ƙur'ani ba Allah bai ɗauke muku azi ba sannan shi ko shugaban ƙasa Najeriya Goodluck Eh, eh, eh, labale jonathan labale ke ko mini ne libele ko mini sunan wani gari labale ku bari ku tsaya ku ji maganar ga ku security ku gaya mai muna da haƙƙi ai wa'azin ƙasar gada muka yi kullum cikin najeriya su sheik abdullahi balalo sheik sani haya jingir a kira mu nan wa'azi a kira mu nan wa'azi wataran abuja wataran jos wataran kaduna wataran kebbi ku tsaya ku jiya gwamnoni ku tsaya ka jiya shugaban ƙasa a matsayinmu na indigens of nigeria indigens ne mu muna da haƙe it is uh, political ne lokacin democracy ne ko da ni gero na zaɓe ka ko ban zaɓe ka ba amma tun da ka zama shugaban ƙasa ina da haƙe wadda kaka zuwa coci rabaran rabaran fasto fasto ka yi magana da su su haɗa ma damuwarsu muna da haƙƙi in muna wa'azi ko dai rana ɗaya good luck ka leƙa wurin wa'azinmu matsayinmu na 'yan najeriya ku ministocin najeriya shin don me ba ku zuwa wa'azi ku dubi minister of defense dr haliru bello dan sarauta gwanduna ni ban taɓa gani ne wurin wa'azin ban taɓa gani ne wurin wa'azin ƙasa ba to ka wuce ka tai wurin wa'azin ƙasa. inspector general ka aje kaki ka taho wurin wa'azinmu don 'yan ƙasa muke ka taho ka ji wa'azi controller general da custom zo ka ji wa'azi controller general immigration zo ka ji ƙalallahu ina security ku zo ku ji wa'azi dpo da commissioner a police da da da sojoji ku sa tsaro inda aka wa'azi don duk 'yan najeriya na ko da yake ni ina ganin gara su da tsaron su mu bari Allah ya tsare mu koko jama'a komi kun gani ni abin da ya sani gane tsaron Allah shi a tsaro muna tahiya tare da Nasiru Gondu sai ɗaya wani wata mota ta biyo kusa ga police station ashe leda na nan ta cika da iska ko da taya ta hau daga sai ta yi oh, oh, oh, what is that what is, what is nace ce a'o ah, oh. na ce malam nasiru o oh, ashe tsaron gare a gaji shi ya tsaro can da aya ɗaya ta babu makami ko guda ga bindiga ga gudu leda fiya wata leda yaro <laughs> to ku da a kusa ga manyan najeriya ku haɗa musu cikin dalilin da ya kawo ma hadda boko haram rashin zama da talakawa manya su ji kukan matasa da yara har su gane mi su mi a abin da suka so mutum babban mutum bai gudun talakawa ne zuwa kakai kai kusa gare su haka su sayyidina umar sun kai mulki sun kai shugabanci yawo aka yi a saurari mi an maganar jama'a kakka dogara ga ss kakka dogara ga report din security zagaya da kanka yi ƙoƙari ka ta yi wani masallaci ko wata mazauna kana jin hiran mutane kai ji takin gada an kawo shekarun jiya waiwa ne darakta tirela goma an kawo mana wallahi tirela guda ya raba mana wai mu mu an ce a ba mu takin zamani ton biyar wallahi ta ka tambaya mu ɗari ɗari abinda an ka ba mu jika biyu kai ko ka shigo cikin ya hitarka kamar hirata ka kai ka jiya sai ka yi iya makin gobe sai ka ce a kiro min darakta mai rabon darakta agare mai rabon takin zamani kai kaka ka raba taki na ji kamar akwai ran kai daɗe ai taki na na aje to dauko tai kai musu kaga doriya ne sai sai dan banza sai a ɗauko a kai ma mutane haka nan aka shugabanci amma gwamnoni ba ku ba talakawa kaka za ku yi ku gane mi addamu wasu eh minista kana kyamarsu su kana kyamar zama cikin talakawa wai kai babba kake ina kake babba tun da kana ma an kai ka hau kuma democracy ne it is a government for the people by the people to the people shakita ma democracy ai gwamnatin jama'a jama'a ta yi ta saboda jama'a don jama'a amma ku duba duk wa'azin ga da muka ajabatun ku da arewan ma sai kwara kwara kaka iske gwamnan zaune ana wa'azi don mun gani zamfara gwamna na zaune ko akwai wani gari kuma don Allah na ɗaina owayo lallai kuwa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 ربنا اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسن أولئك انها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر